cewar Dr. Amina da ita kanta hankalinta ya tashi saboda ta kula yarinyar karama ce sosai. Don Allah doctor, ki taimaka min. Wallahi doctor, ni kaddara ce kawai ta sani. Na mayi abin nan kuma na yi nadama. Ba zan kuma kara ba. Yayi maganar kamar wani yaro ba babban mutum ba. Doctor ta ce, kar ka da masa, bari in koma in dauko kayan aiki yanzu yanzu." Abdul Jalal ya ce, "To, ki dawo yanzu please." Wallahi ji nake kamar zan mutu. Doctor ta ce, "To sa, yanzu zan dawo ka kwantar da hankalinka tana faɗar haka ta fice a ɗakin tana mamakin babban mutum kamar Abdul Jalal yau yake kuka tabbas ta hango soyayyar yarinyar a idanuwansa kuma ta yi mamakin hakan saboda babu wanda bai san wace ce matar Abdul ba kowa ya santa da bakin halinta dan tuni ya bi jikinta Dr. Amina mamaki ya kulle mata kai duba da irin yadda yake ta yarinyar mutane daman da gani ta san zai yi girman kayan aiki ba jimawa Dr. Amina ta dawo ta tadda shi rungume da yarinyar a jikinsa sai yanzu ta kara kallon fis din yarinyar sosai ta ga yarinya ce sosai bata isa ɗaukar wannan mugun abin ba ba bata lokaci ta shiga ba ma yarinyar taimakon gaggawa allurar bacci ta fara mata nan da nan sai jikinta ya sake ya daina rawar sai yanzu hankalin Abdul Jalal ya dan fara kwanciya ya tambaye doctor me yasa jikin na da yake ta rawa da can da ta ce ba komai bane tsabagen azaba ce da tasha da firgici yasa ta rawa amma ba a suma ma take ba Abdul ya kara jin tausayinta ya kuma rufe sa duk to ta duba kasan da ta fara mata dinki har na can ciki ta dawo ta mata na waje ita kanta tausan yarinyar duk ya rufe ta balle shi gogon da yake ta kwallon tausayinta yana kallon yadda ake mata dinkin duk da agigin duk da agigin allurar bacci take amma fuskar ta na nuna tana jin zafi sosai I'm sorry, ba zan kara ba. Ya faɗa yana hayowa gadon, ya rungumo ta sosai a jikinsa, yana kaiwa wuyanta sumba. Yarinyar ta sha wahala iya wahala a gunsa. Dr. Amina da ke satar kallon su. Ta mata allura guda hudu duk a duwawu. Kana ta bashi magungunuwa ta ce za ta farka zuwa magariba ko wuraren isha'i. Ta ce a bata abu mai dumi sannan kar ta yi kazar-kazar gudun kada ɗinkin ya warware. Abdul ya ce to haɗe da tambayar ta doctor amma za ta warke ko dan Allah Dr. Amina ta ce insha Allah ranka ya dade za ta warke amma a barta ta warke sosai saboda yarinyar ta yi dauriya kwarai ma ta yi kankanta da yawa gaskiya yadda aka mata ya dan yi yawa sa a kulle ta bashi maganar amma ya fahimci me take nufi rasa ma me zai ce yayi doctor ta masa sallama ta bar gidan da niyar anjima za ta dawo ta duba yanayin jikin in ta farka da tausan yarinyar aran doctor ta bar gidan haɗe da tunanin nuka Abdul ya kara rungumar a barsa bayan fitar doctor tausanta sai kara ratsa shi take ta ko ina ya tsira ta da ido sai sauke nan farfashin wahala kawai rage ta da kyar da kyar tana Ya na fuska kamar lokacin yake hawanta yake sauka shi fa ya sha ta suma ashe bata suma ba duk wannan bakar da duk wannan haƙar da yayi mata kamar ya samu rijiya ya rinka zurfafa ta I'm sorry darling mai ruwan ya faɗa yana kai magoshinta sumba nan take ya tuno da irin uban daɗin da ya kwasa a kasanta da ba dan wannan aika-aikan ta'asar barnan da yayi ba da zuwa yanzu ma ya koma ya ci gaba da hakarta ya kare tsare ta da ido duk ta yi laushin wahala saboda ta ji manya-manyan kaya miƙewa yayi yana jin zuciyarsa na nutsuwa zuwa yanzu ba kamar da ba domin da kwata-kwata bai da nutsuwa jimaye yana jin haushin kowa ya nufi toilet ya yi wankan tsarki ya ɗauro alwala shi ya mamance bai yi asuba ba sai yanzu da tunani ma aka yi sai yanzu ma da tuni ma aka yi azhar sallar asuba ya yi haɗi da tuba ga ubangiji sosai kana yi azhar nan ma ya jima yana istighfari duk a sallolinsa sai addu'a sai addu'o'i yake tam mata akan Allah ya tashi faɗanta kuma ya sassauta masa jarabawarsa a kanta saboda shi dai ya san ba aurenta yi ba kuma gashi ya lulluma mata abubuwa kawai shi dai bai da yadda zai yi ne yana so ya aure ta a zuciya amma sam sa ba zai iya furtawa ba a kanta yana ji zai iya rabuwa da kowa ciki har da hajiya saude amma fa a kasan zuciyarsa a zahiri duk duniya ba macen da yake gani sama da saude a zuciyarsa kullum cikin tuna iyayensa yake yi idanuwansa na tsananin kwaɗayin son ganin su musamman ma uwa a da sam bai da bai haɗa mahaifiyarsa da kowa ba zuwan Saude ya lalata masa rayuwa ga baki ɗaya tashi yayi bayan ya idar da sallar ya dawo bakin bed din ya kalle ta sosai sai bacci take ta shararawa jifa jifa tana sauke shashshekar ajiyar zuciya ta kuka kare kisin ɗinta yayi a goshi kin gama yi min komai ya faɗa a zahiri yana mai saki murmushi zuciyarsa cike da nishaɗin jin mararsa yake yi sakayau kansa kuwa ba nauyi ba kamar da ba da yake jin kansa kamar an ɗaura masa dala daga wurin dutse falo ya nufa kan kujerar da ta zauna ta rinka goga kasanta akai ya kalla ya ga tayi farfari kisin din sai tungun yayi kana ya goga gurin ya fita tas ya dawo ɗakin ya ga har zuwa lokacin baccin ta take yi nan ya shiga kim ɗakin da kayyukan su da suke tsakar ɗakin ya kimtsa komai ya kimtsa komai amma bai taba bed din da take kai ba saboda gudun kada ya tashe ta la'asar yayi sam ko yunwa bai ji a cikin sa ya dawo ya kwanta inda take sai bacci take yi har zuwa lokacin ya rungumo ta ba jimawa bacci ya dauke su sai magaraba ya farka yana mai jin haushin baccin yamma da yayi amma bai da yadda zai yi baccin ne ya kama shi sosai sallan ya yayi zuwa lokacin dokta ta dawo ta kara duba ta sosai har lokacin baccin wahala take yi bata farka ba dokta ta kalli Abdul da ke cike da tashin hankali yana sauraron me kuma za ta ce masa ya kara samun alkuma me kara samun almukuri a dinsa ta ce da sauki insha Allah za ta farka ko da zuwa anjima ne kada a bata tai kada a batta ta yi kujiba kujiba saboda akwai ɗinki a jikinta Abdul Jalal ya sauke ajiyar zuciya ya ce to doctor dan ma na ce please an dinke ta da kyau ko saboda kar na zo na ji gurin a buɗe haka dai kin gane dan maza ba sa so su ji mace ba ta rike musu gaban su doctor ta tsira masa ido mamakin kalamansa take saboda shi din babban mutum ne sosai sai ta ji kunya kuma ta ce esa eh, sa na dinke ta sosai insha Allah komai zai yi normal Abdul ya marerece ce Allah ya sa ta warke da wuri doctor ta amsa da amin ta masa sallama ta tafi tana mamakin halin maza sai wuraren karfe goma ta tashi sai sanni yake binta da shi yana jin wani irin soyayyar ta na ratsa shi ta ko'ina a wahalce ta tashi ta ko'ina na jikinta ciwo yake mata ta bude idanuwanta sosai masu bala'in nauyi akan shi abubuwan da suka wakana suka shiga dawo mata kai nan take haushinsa ya rufe ta ta kauda idanuwan ta gefe bata san azzalumi bane shi sai jiya nan take ta ji ta tsane shi ma baki daya ta zama kanta daga kan cinyarsa ya kara binta da sannu har da sam albarka me kike so ki cikin biyar matan duniya ya faɗa jikinsa na rawa sai yanzu da ta farka sa ya soma dawowa jikinsa duk ya biya kara kiɗimewa a kanta daɗin kaya ya gama kashe shi wallahi wani irin kallo ta bi shi da shi sai da gaban shi ya faɗi saboda ya hango haushinsa da zallar tsanarsa a idanuwanta sauka ya akan bed din ya tsugunna a kasan gwiwoyinsa ta saitin fuskarta ya fara magana dan Allah dan Allah dan Allah ki hakuri gimbiyata wallahi ba da sani na miki wannan abin ba dan Allah ki yafe min karki tsane ni ki hana ni nan gaba in kin warke dan Allah wallahi ina son ina son ki sosai ni dai ban taba ma sex a duniya da yi min daɗi ba sai da ke ki hakuri dan Allah antina kalmarsa suka kara ba ta haushi wato har yana tunanin ta kara bashi jikinta ya kashe ta kenan kokarin tashi ta shiga yi ta ji kasanta duk ya kankame limshe ido ta yi sai yanzu ta ji wani irin azaba yana ratsa ta ta kasanta kun fitsarinta ta ko'ina ma Abdul ya dakatar da ita daga tashi ta kara komawa ta kwanta tana kwalla karki tashi akwai ɗinki a jikinki ni dai ki hakuri dan Allah ban san nayi ba wallahi ya kare shi maganar yana mararecewa almukuri a tafashe da kuka ita ko maganganun sa ma ba ta san ji a halin yanzu tace a maida ni gun hajiya kan dai da banci da tai maganar Abdul Jalal yayi shiru ya nutsu sai ji muryar ta ta dan kara fitowa ba kamar da ada ba alhamdulillah muryar ki ta fara fitowa Abdul ya faɗa cike da murna shi fa san bebancinta bai damunsa saboda dan Allah yake santa da kuma kasanta tunda kasan lafiya lau yake ai magana ta kare ga kuma nonuwa tuzu tuzu sai da yayi maganar ita ma ta kula da muryar tata ta fara fitowa amma san bata yi murna ba saboda ai wahala ce ta sa muryar tata fitowa ka kai ni gun hajiya kan dai wallahi na fasa ba zan yi aikin ba saboda kashe ni za a yi ta faɗa still tana kuka sosai muryarta ta fara buɗewa sosai Abdul sai hamdala yake yi wa ubangiji Ayyabarsa ta yi aiki mai kyau. Ya yi kamar bai ji mai ta ce ba. Ganin ma bai damu da abin da take faɗi ba. Ya sa ta kara muryar kukanta. Ya dawo hayyacinsa ya shiga bata hakuri da rarrashi amma fir ta hakura. Ya dafo mata abinci mara nauyi ta kici sam ta taki. Har kuka ya mata amma ta ki sa. Ita dole sai dai wai ya maida ta gun Hajiya Kande. Ta ci kuka ta koshi idanuwanta suka yi luhu-luhu gashi ta ki daina kukan da kir ya samu ta shati ta sha magani ta tashi da kyar tana mai jin kasanta na mata zugi kamar ta yi hauka ga jikinta ta ko ina ciwo yake mata a daddafe ta isa banɗaki da taimakonsa tana jin fitsari amma ta kasa tsugunnawa ta yi ta kara fashe masa da kuka iyakar azaba ta sha ta. nonon ma ciwo suke mata ta ko ina da ba daɗi a yau ta yi nadamar zuwan ta gidan ma gabaki ɗaya tun daga shi ana neman ɗaukar ranta dan Allah ki hakuri ki daure ki fitsarin ko a tsaye ne please ko in tsugunna in tara bakina ki fitsarin a cikin bakina baby na cewar Abdul Jalal da yayi maganar yana binta da kallo ba ya a cikin ta tsirara take ita sam bata damu ba saboda takanta take yanzu almakuri ta juyo ta watsa masa wani irin harara duk da ya sa ta a wahalar nan ji take kamar ta rufe sa da duka Abdul Jalal yayi murmushi bai san yarinyar na da tsiwa ba sai yau domin ya sha masifa har mugu ta ce masa amma duk ya shanye saboda ya san yayi laifi a nan tsaye ta yi fitsarin ya mata tsarki san ba ta so amma ba ta da yadda za ta yi ko tafiya da ba dan da taimakonsa ba ba za ta iya ba ya kamata ki wangan tsarki ko da dai baki kawo ba ko kin kawo ya kare shi tambayar tasa da kunya ya kai mata kiss a kumatu ta kwace kumatunta cike da jin haushinsa ni ban kawo ba Allah ya kyauta ta faɗa cikin tsiwa sai kara rufe sa sai kara rufe ta haushinsa yake yi murmushi Abdul ya yi ya kara kai mata kiss ta kwace jikinta ya kai hannu ya matsa mata duwawu ta buge masa hannu cikin zallar tsiwa yace kasanki da daɗi, wallahi har ma farki sai da na tabo miki ita har ma yi farki sai da na taɓo miki ita kin yi kokari kam da kika ɗauke ni dab kuma a cikin wurin yake dab ya fada yana kai makumatun talasa ta kuma jin ta kuma jan jikinta kawai ta bashe da kuka tana faɗin, Allah sai ya saka min yayi murmushi yace a'a please ki yafe min ta kuma fashewa da kuka ta kai makirjinsa duka da hannu bibbiyu Allah kaɗai ya san haushinsa da ke zuciyarta sabarar rashi ya shiga mata da kyar ta yi shiru ya ce zai mata wanka ta ki yadda dole ya haɗa mata ruwa kawai ya fita ya batta da kyar ta iya wankan tsarki ta yi na sabulu ta fito tana tafiya da kyar ta gabe dakin ko ina tsaf ya canza zanin gado ya gyara dakin sai kanshi yake yi ya fiddo mata kaya ta dauka ta saka doguwar riga ce ta yi sallolin da ake binta tana idarwa ta kwanta kenan ya shigo ɗakin hannunsa rike da ti da tare daman abinci ya je ya kara dafo mata tunda bata ci wancan ba ta so ki ci abinci ya faɗa haɗi da karasuwa ya aje tire ɗin a birsit ya zauna a gefen gadon da take ta matsa ya kalle ta ya murmushi da ya kalle ta sai ji jarabarsa ta fashe ta tashi a kanta da ba dan ciwon nan ba da yanzu dai yana saman mararta ya ji haushin Dr. Musab ya fi a kirga sai ka ce shi yace mata sai ka ce shi yace ya mata fatafatan nan sai da ya kira shi da ta shiga sai da ya kira shi da ta shiga wanka ya rinka yayyafa masa masifa shi dai doctor bai bi ta kansa ba sai dariya yake ta yi da nishadi shi kawai ya san me ke ransa ki taso ki ci abinci don Allah ya sake faɗa yana kai ma nonon na dama matsa ta buge masa hannu yayi murmushi yace nonon ki laushi ta kuma haɗe rai tace yace malama wallahi idan baki taso kin ci abinci ba zan kare zunzunduma miki jela ai kamar an tsule ta ta miki yayi murmushi a ransa yace shikenan na gano lagonta ya bata abinci a baki ta amsa tana ci tana hararsa murmushi ya sake yace oho de na riga na sha daɗi sai dai hakuri sai Allah sai Allah ya saka min ta faɗa tana hawaye shar ta yake amsar abincin ya bata hakuri sosai kana ta amsa har ga Allah yana jin tausayinta kuma yana jin sha'awarta ta ci abincin sosai saboda dama tana jin yunwa sosai ta koma ta kwanta tana jin mararta ta mata nauyi kuma ita ba fitsari take ji ba tunda ta farka dazu take jin nauyi a mararta tana kwanciya bacci ya kwashe ta shi ma kwanciya yayi bacci ya dauke sa karfe uku ya tashi sakamakon tarnikin sha'awa da ya addabe shi yana tashi ya fara lalubar mata nonuwa kamar a mafarki ta ji ana lalubar ta ta farka ta ga shi ne ta fasa ihu saboda kashe ta ma yake so yayi tas dan Allah me na maka ka tsane ni haka ta faɗa tana kokarin sakowa akan bed din tana kuka ta gama tabbatarwa bai da imani ko kaɗan da ba ta da juriya da ko ka tabus ba za ta iya ba ya jawo ta ya kwantar da ita haɗi da ba ta hakuri ta yarda ta kwanta a ɗakin ma baki ɗaya dole sai falo ta koma ta kwanta ya biyo ta falon yana faɗin please ki tsaya nono kawai zan taba wallahi sha'awa nake ji kin ga abona ya tashi ko ya kare shi maganar yana nuna mata abin shi dake cikin wando ta kara fashewa da kuka ta falla a guje ya jawo ta ya rinka fa ya rinka fada kuma wai bata ga dinki bane a jikinta ganin za ta kunce aiki ya kyale ta kawai ta koma daki addasawa dakin ki shi kuma ya kwanta a falo amma ya gaza bacci da safe Dr. Amina na zuwa ta ga dinkin ciki ya warware ta tambaye saraki ko ya kuma shiga ne saraki ya ce a'a wallahi bata bari ba a yi doctor guduwa ta rinkaye anan dinkin ya kwance doctor Amina ta tsare sa da ido wato da ta barin da ya ci kenan ba ruwan shi da halin da take ciki su maza damuwar su ɗaya ce su kaura sha'awar su su barka da wahala shi yasa in budurwa ta biye wa saurayi ya kai ta yi baro ta a banza ya ci banza ya ci wofi shi bai da asara ke cuta da iyayenki da mijin da zaki aura kuma ya zubar wada yaran da zaki haifo su duniya illar na gaba dan Allah sa a dan barta ta huta sosai in ana haka ba za ta warke ba ai yanzu aiki fa ya dawo baya dole a sake dinke ta Abdul ya ce a'a doctor a dai bar ta haka nan kawai doctor ta kure su da ido ita mamaki yake bata fin tunanin mai tunani ta ce ai ba zai yiwu ba sa dole sai a mata dinkin shine rufin asirinka Abdul Jalal ya ce to ba dan ya so wannan dinki dinkin ba da kyar almukuri'a ta tsaya aka sake dinke ta amma ba ta ci kuka ta koshi da aka gama duk ta mata allurar bacci nan bacci ya kwashe ta amma farar fuskar nan tata ta yi jajawar Dr. Amina ta kara masa magana kan abarta ta warke dan Allah ta masa nasiha sosai Abdul ya ce to ya sallami doctor da kuɗaɗe masu tsoka ta ce za ta rinka zuwa duba ta kullum ta rinka masa godiyar kuɗaɗen da ya bata na fitar hankali ta bar gidan tana mamakin kyauta irin ta Abdul Jalal Allah sarki a can kodai bangaren Dubai tunda suka zo kasar zallar hutu kawai suke yi ko fita ma ba sa yi hotel din da suka kama akalla kudin sa na kwana daya zai iya sayan gidan wani mai kudin a Najeriya Hajiya Saudi ta kara rusa wata gigitacciyar kiba tunda suka zo take narkar abinci ma'aikatan restaurant din dake hotel din inda anan take cin abinci mamakin irin cinta suke yi in ta zo restaurant din sai a sa mata abinci kala 27 kuma ta cinye stos ba ta barin komai suna mamakin wani irin ci ne da ita wani bature ɗaya daga ma'aikatan restaurant din ma ya fara tunanin ma ba mutum bace dan tsoro take ba sa duba da irin ubancin da take yi dadan dadawa kuma siffar halittar ta daban ce shi ya ma fara tunanin daga gidan tarihi ta kwato ta zo amma kuma sai ya ga tana da kuɗaɗe da ba don kuɗaɗen ba da tuni ya kirawo 'yan gidan tarihi sun zo sun ɗauke ta abin kallo ma take zamar musu karfe biyu suna zaune a restaurant din hotel ɗin dan sun fi hidindimu da daddare da rana wuni suke bacci ita da aminiyar ta hajiya abulle hajiya abulle ta zuba ma hajiya sau da ido yau ga baki ɗaya ko ruwa ma ta kasa sha tana kallon ta hatta da bacci ma kasawa ta yi hajiya wai me ke faruwa ne hajiya abulle ta tambayi saudi wanda da gani tana cikin damuwa jim hajiya saude ta yi ta gyara zamanta akan kujerar dining ɗin kayataccen restaurant din hotel ɗin, sanda tsinannen tsinannen cin abincin ta yasa suke zuwa restaurant ɗin dole saude ta ce hajiya mugun mabarki na yi wallahi akan mijina jiya shine hankali na duk ya biya tashi Ba ki ga yau ina ta ziryar shiga toilet ba wallahi zawo ma nake ruwa ruwa ta ƙara shi magana tana jin cikin ta ma yana murɗewa kawai daurewa take yi hajiya abule ta ce to na ga fa kina ta zariyar toilet ashe zawo kike yi to hajiya wannan wani irin mafarki ne kika yi hankalinki ya matukar tashi har haka hajiya sau da ta yi jim ta ce hmm, wallahi mafarki na mijina na jima'i da wata yarinya fara ka baki ɗaya kamar na ce nake ji hajiya abu ji nake kamar ma na gani ne a gaske ya faru tunda na tashi a mugun baccin nan nake jin jikina a mace hajiya ban san me yasa ba hajiya abu ta yi murmushi ta ce tabdijan Mabarki fa kika yi kawai ba wai a gaske kika gani ba shine duk kika bi kika canza har haka kin ganki kuwa wallahi har kin sassabe kin rame na yau kawai Hajiya Saude ta ce dole Hajiya kin ga abin da na gani kuwa har ihu fa nake ji mijina nayi ihu kuma ihun kuma ya karaɗe min kunnuwa a zahiri subhanallahi gaskiya dai shedanu ne ina gani cewar abulle Hajiya Saude ta girgiza kai cikin musifa ta zallar bala'i da bakin kishi ta ce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 Abdul ya faɗa. Sai kuka yake rizka kamar wani karamin bebin da aka ce masa uwarsa ta mutu. Ka kwantar da hankalin kasa, cewar Dr. Amina da ita kanta hankalinta ya tashi, saboda ta kula yarinyar karama ce sosai. Don Allah, Dokto, ki taimaka